zo lafiya me ta maka kake dukan ta wannan wannan yarinyar ba ta da mutunci ya zan aje ta komai na ta ni nake yi in abinci komai da komai sannan ta rinka munafurta ta tana zuwa tana mun wasu maza kin san Allah zo ki wuce waye wannan din shine gatanta a doron kasan nan Kyale shi mata tuka maganin mai faɗe. To, ko shi ne ɗan alhaji? Eh, ni ne. To, kai in banda da abinka dube ka gani ɗan ɗan. Kawai ka samu mace, kai ta jibganta haka. ko namijin da yake auren mace ne ya aje ta a cikin gida bai dauke mata wasu hidindimin ba dole ta bisi ta fasinali ballanta na kai da ba kowa ba a wajenta eh, she ma malina to kin ga da haka man ki dauke ta ki je ki kama mata daki ki mata komai da wannan da abinci da komai duk abin da zan mata ki je ki mata mata kaga duk ba za a yi haka ba kai kai hakuri ke kuma kake kuma ba ki kara ba ngol ngol ingo je ki ada zan shiga zan fita in karfin wani abinci kawai a ah, wannan ke kuma sanan ki zo ki sa tirena ni in fa na shigo ko gyara murya ne kai ta gyara zama kin zo za ki damun tireni biyu ina son magana Saudade, saudade. ta fito ki ce mata ta kira na je wallahi wallahi ro fatali da kanki da ke da hukumin alhaji duk wani dogaran al'umma yana kan jagoransu haka iyalansa yanzu a ce alhaji kai kana sa ni a cikin masifa ɗanka yana sa ni a cikin masifa ya kake so ne me kuke so ne yanzu eh hmm? baka ji abin da nake faɗa ba ke abin da bacci ke da waye ya zo daga ina kake daga shagon nake to ya kasuwa da fatan dai ana ciniki ko ha sosai yanzu abubuwan ba sun ƙara saboda mutane dai sun gane gurin ya ko ina sauƙin abubuwa to alhamdulillah Allah ya ba da sa'a ba kayan ya fi saura ba kai hankali saboda bashi ba abin da ke karya kaya komai yawansa ba shi da ita da kare kawo kawai yawan kuɗi zai gaya mishi yanzu da Allah in gaya maki wani magana hmm. a san yadda za yi don Allah ba ba ba wani abu na nan gida hmm. to abin da aka yi bai bai dace ba wallahi ba da shi wani ba zai rabin ga rogo ya karba a rabin kwano marko dai kwano ɗaya ne kuma yi karan da ya zo ya karba rabin kwano na ji wancan kwano ɗaya ya karba na ce a bar shi to ya karbi rabin kwano to kai gidan zubo ba kasuwa ba gidan zubo ba kasuwa ba ce an maka ɗaya an maka biyu ya kamata ka yi ya ja girmansa kaya irin wannan ba san ba san mugun bukata mai kin gama abinci na gama a inda kake zuwa da baka ci abincin ba Zaka ɗauka, ɗauka, mai